shugaban kungiyar malaman jami'ar bayero ta kano dr ibrahim magaji barde ya ce akwai bukatar 'yan najeriya su kara agaza wajen tallafa a 'yan gudun hijira da kicin boko haram ita a arewa maso gabacin najeriya shugaban ya dai wannan kiran ne lokacin da yake mika wani kayayyakin tallafin abinci ga wasu 'yan gudun hijira da rikicin boko haram din daidaita a garin maiduguri dr ibrahim magazin ya ce ya tausaya wa 'yan gudun hijirar da ya gani a sansanoni daban-daban da ke cikin garin maiduguri game da irin halin da ya same su ciki musamman ma na rashin wajen makwanci mai kyau da ruwan sha da dai ababen more rayuwa irin na yau da kullum da ya ce wannan kuma abu ne da bai fi karfin 'yan najeriya ba da idan suka dunkule wuri guda wajen ba da taimako ko da kaɗan-kaɗan ne zai taimaka waɗannan 'yan gudun hijira wajen gudanar da rayuwar wasu kamar sauran al'umma dr abadon ya mun karin haske game da wannan tallafi da suka mika 'yan gudun hijira e mun kawo taimako ne wanda 'yan kungiyar mu ta malaman jami'an bayero suka hada kuɗi suka sai wannan kayayyaki domin a taimakawa mutanen da bala'in rikice-rikicen nan ya shafa muna da kunshi-kunshi 3,500 wanda za a raba musu wanda kuma kiyasin kudin ya kai miliyan biyar hmm. so muna fatan insha Allah wasu sauran jami'o'i da polytechnics da college of education na can bangaren namu za su shiga cikin wannan shiri ku kungiya ne na malaman makaranta na jami'a kamar tare ku samu waɗannan kuɗaɗe har ku sai wannan kayayyaki eh dan albashin mu muke gutsura abun da ya kamata a fahimta shine eh, gas kamar yadda aka ce eh, dugu digo na ruwa shine yake yin kogi eh, so kadan-kadan da ake cira din a dubu ɗaya ɗaya muke cira a albashin kowane malami har tsawon wata nawa har tsawon wata uku shine muka haɗa wannan wannan shine karo na farko da kuka zo garin Maiduguri don ba da irin wannan tallafi kamar aka ga irin waɗannan yanayin da wannan suke musamman ma yan gudun hijira gaskiya yan gudun hijira suna cikin mawuyacin hali musamman za ka ga ɗaki ɗaya akwai mutum 80 a ciki kuma ba su da shimfiɗa suna yin amfani ne da kwalaye da kuma fatin buhu su yi a dakuna da su babu wadataccen ruwa ga dai matsaloli kala-kala gaskiya suna cikin wani mawuyacin hali wanda yake kamata ya yi a ce Najeriya ba a bar su sun shiga wannan halin ba Najeriya ƙasa ce da muke da mutane kamar miliyan 180 su kuma wannan 'yan gudun hijira miliyan ɗaya ne zuwa biyu to bai kamata a ce wannan 180 din kowa ya rike hannun shi an basu suna shan waya ba ganin cewa wannan tallafi ya zo ne a daidai lokacin da ake shirye shirye gudanar da bukukuwan karamar sallah ko yaruman da suka amfana da wannan tallafi ke ji sunana duna magamta yana kira na yanzu ma an kawo shankafa da joro da mai wannan sai godiya wajen Allah ba wani magana kawai mu jin dadin mu ya wuce daɗi a gare su kamar wani abinci da aka muku zai ishe ku har ku gudanar da bukukuwan sallah eh, zai zai taimake mu sosai zai taimake mu sosai kuma mun ji dadin sa ya rige mana tafiya da yawa sosai mun ji dadin sa Allah ya sa ya kara musu Allah ya sa wanda sun yi abu mai kyau wannan ya kara musu fiye da mu namu. Bene ne sunan ki? Aisha. Daga ina kika zo? Daga Maiwa Hausa. Hanyar Mafa. Na kauyen Mafa kenan ko? Eh. To ya kuke ji yanzu kuna ganin wannan taimako da aka yi muku zai ishe ku samu kuɗin iya bukatun ku na sallah ganin cewa ana shirye-shiryen sallah ne? Eh mun gode ma Allah alhamdulillah. Zai ishe ku ko? Ya isa alhamdulillah. Ya'yan daki nawa ne a nan? Ai ana bakwai ne da ni takwas da mijina goma ne. ku goma mm. eh, amma yayin na Kwata da jikanta ita ma ɗaya maraya a gaban ta suna gaban ku shi maraya na mahaifinsa ya rasu a wannan rikicin eh. wasu yan gudun hijira ke yadda suka karbi tallafi da kungiyar malaman jami'ar kano suka yi tattaki tun daga jihar kano har zuwa garin maiduguri don tallafa masu ya bayyana farin su game da wannan taimako haruna biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya